يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا Ku waɗanda aka ba littafi daga Yahudu da Nasara, ku yi imani da abin da muka saukar ga annabi Muhammad, wanda ya zo da abin da yake gaskata abin da yake tare da ku na a taura da Injila, tun gabanin mu shafe abubuwan da suke cikin fuska, ji da gani da ɗanɗano, mu sanya su ɓangaren bayansu, ko mu kore su daga rahamar Allah. kamar yadda muka kori mutane a sabar waɗanda suka yi ta'addancin yin sun kifi a wannan ranar bayan an hana su Allah ya shafe su suka zama birai, lamarin Allah da ƙaddararsa sun kasance masu faruwa babu makawa.